a gabatar da muhadara garuma wato zuwa ga 'yan uwa mata da kuma mu kawunanmu a kan mai muhimmanci wanda yake ubanmu kuma shugabanmu a sheikh abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu isarar albira kamar sunna mataki na jihar kebbi kuma mufti namu na sokoto kebbi da zamfara zai gabatar da wannan gagarumar muhabara a wannan yini mai albarka yau ranar attani goma sha shida ga watan ramadan a goma sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da goma sha biyu ga watan shida miladiya ta annabi isa dan maryam alaihi salatu wa salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. saboda haka kai tsaye za mu kira wanda zai buɗe wannan taro da addu'a kafin gabatar da malam zai ya ci gaba da wannan muhabara da fatar <clears throat> kowa ya kasance a cikin nutsuwa domin karɓar darussa da malam zai karantar da mu a wannan mahada ta mai albarka zan gayyaci tattaran majalisar malamai na jiga local government malam adam domin ya buɗe wani taro da addu'a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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من مجيد يا الله muna godiya gare ka da kaddare mu da zuwa wannan makaranta mai albarka domin gudanar da wani aiki na addini wanda shugabanmu ogonmu zai ainihin karantar da mu da fatar Allah ya sa ya tasiri ga zukatanmu shi kuma da zai karantar da mu Allah shi ara yi masa buɗi ya da zuciyarsa da ainihin fahimta abin da zai karantar da mu domin mu samu da ciga baki ɗaya ya Allah ka taimake mu ka taimake addininka da so mu ka sa a so mu ka da mu da ayyukanmu da rahmatika ya azizu ya gafara ya rabbal alamin اللهم رحمك نرجو ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين وأصله لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك ما سألك عبدك ورسولك بعدك الصالحين ونعوذ بك ما استعاذ منه عبدك ورسولك بعدك الصالحين ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقعدنا هذا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Allah ya karba abin da malam ya roƙa muna ƙara addu'a ga magabatan mu a cikin wannan ayyuka musamman a Sheikh Isma'il Rizwan Zakariya wanda ne asasa wannan kungiya mai albarka ubangiji ta Allah gafarta masa kai masa rahama ka dora masa ayyukan sana alkhairi a mizanin lada kurakurai kuma ubangiji ta Allah ka yafe masa jagororin mu daga mataki na ƙasa a Sheikh Muhammad Fani Hajjiyar har zuwa mataki na sa ubangiji ta Allah ka ƙara sanya mu shi gabanin mu albarka gaba daya ubangiji ta ala ka sa waɗannan ayyuka mu shirar su a gidan aljanna to kafin fara karatu zan gayyaci alar mai karanta ko da aya biyu kafin malam ya gabatar malam nadiru abdullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم alhamdulillah yanzu kai tsaye za mu gabatar da shekh abdurman isa jega domin ya fara karantar da mu saboda haka yana ƙara kira zuwa gari mu mu zauna a cikin nutsuwa da kuma saurari don mu karbi darussa da malam zai karantar da mu